To zauren namu na siyasa da matasa bakoncin wai samu yau. To sunana Sani Bala amma an fi sani na da Comrade Sani Tela. To Comrade Sani Tela hmm. ga siyasa nan ɗayan akan kwana. Hmm. Kuma matasa a wannan karo sun ce za su yi hoɓɓasa. Gaskiya ne. To wani irin shiri matasa suka yi? To na farko dai ina so in fara gaya wa matasan Najeriya duk abin da za su ka yi tukunna ka san ma kai waye tukunna farko mm. to ina farin cikin in gaya musu kashi 65 na mutanen Najeriya matasa ne mm. wa wani kaulin kuma an ce kashi 60 to in kashi 65 din ne muna da matasa kimanin miliyan 117 ah, 117 eh, a cikin miliyan 196 yanzu to ya akai kuma sannan kuma yawa idan 60 din ne mm. kuma mu matasa mu miliyan 108 ne to to wannan abin shi ya kamata mu fara tunani wannan shi zai fara dora mu akan hanyar da ko za mu iya taka rawa ko ba za mu iya taka rawa ba ko kuma a siyasar Najeriya dama waye ma yake taka rawa kenan kin ga in ka duba kenan ƙuri'a da ake cin zaɓe a 2015 wacce aka yi mm. gaba ɗaya da wacce ta lalace da wacce shi tsohon shugaban ƙasa ya mm. samu da wanda yake kai mm. ba ta wuce ƙuri'a miliyan 30 ba aka yi amfani da ita amma kuma da matasan na ake amfani da su a siyasa su bata eh, zaɓe gaskiya ne to abin da yake faruwa shine eh, dama duk wanda zai yi wani abu ai yana hada abubuwan da zai yanzu da zamu yi tattauna wannan akwai abubuwan da kika tanada saboda wannan tattauna ta kasance mm-hmm. to haka yan siyasa saboda su cimma burinsa akwai abubuwa kala-kala da suke ajiyewa to sai suke yin amfani da matasa a wata hanya da ake cewa sun mai da su instrument of coercion wato kawai wani abu ne da za ka yi amfani da shi ka firgita wani ko kai ka tsorata wani ko ka yi wasu abubuwa dan ka cimma burinka matashi bai wuce kamar mota da ake tukawa a yi amfani da ita ba tafi kamfen bai wuce kamar ƙuri'a um, um, um, fom da ake siya na takara ba bai wuce eh, eh, tsintsiya da za a yi shara a gida ba haka aka dauke shi. matashin ya farga? kware ko ai shi sa yanzu ma kika ga mun fito mun tashi mun ce duk abin da ake takama da shi a ƙasar nan yanzu matashi ya samu za samu yanzu a matakin profesa ki samu dan shekara talatin da takwas arba'in a Najeriya in ilimi ne kenan idan kuma wata wani abu ne na sana'a da ake magana ni dinnan tela ne kuma consultant ne ni a dinki. kin fahimce ni mm. ka kin ga ta nan akwai iri na kuma burjik a gurare da ga su zela na aliyu da waye gashi nan ba adadi ba wai to ta me zaka fito baka da kayan aiki ai abu this is kukan da muke yi mun sani ko Allah a Qur'ani da ya magana mulki yace yana ba da mulki amma fa da ya tashi sai yace fusgewa yake saboda haka idan matashi yana jira wai akwai ran da za a wayi gari manyan mu su ce wai zo ka yi wallahi wannan rana ba ta zo ba yanzu ya kamata mu tashi domin yanzu muna kokari mu ga cewa mun haɗa kan wannan ƙuri'a miliyan 117 ko miliyan 108 ko dankali muka ajiye ya zama shugaban ƙasa sai ya zama a Najeriya ko rogo muka ajiye muka ce shine gwamnan Kano sai ya zama yanzu da kace kuna yunkurin ku ku haɗa matasa mm. wani irin yunkuri kenan kuke to na farko yanzu ba wani abu da zaka yi nan da nan i karasa inda kake so ya je sai dai kai amfani da media mm. kullum duk mai sauraron kafafun watsa labarai yana jin mu muna gaya wa matasan nan duk abin da ake bukata ka samu ka zama wani abu don ka taimaki mutanenka mm. domin ya kamata mu shata layi a nan gurin mm. magana ta Allah abin da yasa yanzu muka dage muka ce sai an ba wa matasa na kirki dama ba wani abu bane shi yasa mun ga yanda gaskiya iyayenmu su haƙuri hakuri shekara 60 sun kasa gyara kasar nan mm. kullun garin Allah ya waye ba za ka ji wani abin alheri a kasar nan ba za ka ji an ce an kera waya ba ba za ka ji an ce an kera mota ba ba za ka ji an ce an kera jirgin sama ba ba za ka ji an yi kera talabijin a Najeriya ba sai dai kullun ka ji bom ya tashi gobe nan ka ji an ce an yi kidnapping wancan jibi ka ji an ce tsakanin wancan shugaba da wannan shugaba sun kaure da faɗa tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya shin me yasa ragowar kasashen duniya ba haka ake yi ba to ai har yanzu zaka ga matasan nan mafi eh, akasari idan ana zabe su suke sace akwatunan suke eh. suke ai mun daina yanzu ai muna tabbatar musu daga 2019 da yarda Allah ba wani matashin da zai saci akwatin. mun dena mun sha talai anan shaye-shayen kuma ma in ma an ce ana shaye-shayen su suka koya mana ba dan abin da yasa na ce miki haka shine wa yake siyan kwayen ya bayar a sha kuma a cikin sun za a bincika ni na sani ba zan faɗa miki masarautar ba ba zan faɗa miki jihar ba akwai wani sarki da ya ce a yi bincike a cikin hakimansa ko za a samu ma shaye-shaye a cikin mutum takwas da aka fara gwada na farko mutum uku suna sha. ko to in ka ce shaye-shaye kake magana ki gaya mun a shugabannin nan waye mutane da yawa an san an sani ba wai boyayyen abu ne an san suna shaye-shaye to in ka ce ka hana matashi dama saboda yana shaye-shaye ne to kai kuma da kake shafa kuma matashi shi yayi kansa ba haifarsa aka yi ba mm. to tunda haifarsa aka yi laifin waye kenan laifinsa ne me yasa me yasa mu ni yanzu me yasa ba na sha saboda iyayena sun mun tarbiya ina so in gaya miki mahaifina shekararsa 28 da rasuwa amma saboda ya yi layin foundation kuma Allah ya kiyaye hmm. ko kuma akwai mutanen kirki sun sani a gaba babu karatun ma na yi hmm. kuma ga sana'a ta ina yi saboda haka da su sun zama iyayen kirki hmm. da ba a samu wannan shaye-shayen ba yanzu dai a zaɓe na shekarar da 2019 za a ga canji sha Allahu muna sa rai da yadda Allah kin san komai Allah ne yake kuma duk abin da bai yanke ba Allah ne zai yanke shi don haka muna addu'a kuma muna aiki a ƙasa don ba za ka zauna ka ce kana son kuɗi ba ka kwanta a gida sai ka fito ka nema to haka komai me kake nema a duniya in kana neman nasara bayan ka yi addu'a sai ka tashi ka yi aiki saboda haka yanzu mun fito taro daga nan ko yau din da nake miki magana akwai wasu gungun matasa suna nan a jihar Kano suna taro gashi nan za mu yi a jihar Bauchi wuce jahohi ko ina kuma ba wai sai an zo an haɗu ga baki ɗaya ba a'a yanzu muna kira daga ward ɗin kuma ku taru ku ce ku ba ku yarda da abin da ake yi a ward ku ba sai an gyara daga nan za a fara in Allah ya taimake mu Allah ya ga zuciyarmu ya ga niyyar mu ba wani abu muke nema ba kuma ma mun yi kalubalanci duk wani wanda ya san ko yana faɗa a ji ko ɗan siyasa ne shi in ya taɓa bamu naira goma ya fito ya ce wasu wanan nan da suke kaza tsakaninsa da ubangiji ya faɗa cewa ya taɓa bamu wani abu da kuɗinmu da jikinmu muke muke wannan abun domin Allah muka sa a gaba kuma al'umma muke so mu cuta ba mu yanzu muna tunanin cewa ƴaƴa muke haifa hmm. ko mu ma gashi yanzu mun fara haihuwa to me za mu tafi mu ba za mu bar wa mu ƙasar da zaka samu aji da yara 499 a ciki za mu tafi mu bar ƙasar mu mu bar wa titi ba shi da kyau mu tafi mu bar kasar mu layin waya da zaka buga kullun kana waya baka jin mutane irin wannan ƙasar ita ya kamata mu bar mutanen mu a cikin talauci da fatara in da yaƙi shine a burinmu ba za mu yarda da wannan ba. To da na godiya. To mun gode ni ma. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.